Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cikin shirinmu na wannan makon za mu tattauna ne akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi makomar noma a Najeriya. Babban daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Farfesa MK Uthman wanda ya kama mana ziyara a nan birnin Washington DC ya amsa wasu tambayoyi da suka shafi waɗannan muhimman batutuwan. Amma da farko na fara tambayarsa musabbabin zuwan sanan Amurka. Alhamdulillahi abin da ya kawo na farko dai abubuwa suna da yawa. Na farko shine na zo don in je taron agriculture engineers da ake yi na asabi shine American Society of Agricultural and Biological Engineers wanda ke ni memba ne shekara da shekaru amma sai wannan lokacin da Allah ya zan zo ga yadda ake wannan taro na biyu na zo kuma ne domin in tattauna da mutanen University of Nebraska Lincoln da kuma zuwa ga cibiyar nan ta eh, World Food Prize so kada abubuwan da suka kawo ni to me taron ya kunsa wannan wani taro ne wanda ke tara dubin duk eh, agriculture engineers da ke duniya yawancin su duk wanda ya kware kwararrun ma'aikatan noma kwararrun ma'aikatan noma injiniyoyin noma kan taru kowane shekara ko a nan america ko kuma a kanada don a tattauna akan bayanin inji inji da kuma mashin na noma da matsalolinsu da sauransu haka to wannan a yi magana ne akan matsalolin musamman ma da ake ganin cewar akwai yunwa a wasu wajaje a duniya so ta yaya za a ɓallo maganar to shine babban abin da ya kawo ni wanda muka je muka yi a can Spokane na jihar Washington. To farfesa ganin cewar cibiyar da kake jagoranta da ɗaɗɗiya ce kuma fitacciya a fannin binciken kan aikin noma a Najeriya. Idan za ka tuna da daɗewa marigayi Ibrahim Tahir ya yi magana cewa takin zamani yana da illa ga al'umma inda cibiyar ku a wancan lokacin ta ki goyon bayansa. Me za ka ce game da wannan? Ko da yake dai wannan wani abu ne wanda aka yi shekara da shekaru wanda Eh, a lokacin ina ganin idan za ka yi tunawa lokacin shi taki na zamani takin zamani ya shigo a eh, kasashen afirka da najeriya ne abin sanin shi ne shi takin zamani kaga kan kawo wasu sandari guda uku ne mm. shi ne a kira np da k mm. kuma su waɗannan su ne mahimman abubuwan da ita yabanya take so mm. to kaga in kana son yabanya ka dandanan ya zamanto ta bunƙasa an ga abubuwan ta to shi ne sai kai amfani da takin zamani to amma kuma shi kan shi dama takin gida yadda ka sani taki ne wanda yake gyara ƙasa amma yakan ɗauki dogon lokaci kafin a ce ya gyara ƙasa sannan kuma za ka neme shi da yawa kafin abin za ka nema misali tirela ɗaya na, na takin zamani takin gida sai kasa wajen tirela goma to kaga wannan shi ne babbar matsalolin da ke akwai amma kowannensu suna da muhimmanci to amma babban abin ne hmm. idan ana ma son adiba ai kafin ma ka sa taki sai ka san wani sarari ne ita kasar take so shi ne abin da kwanan nan ita cibiya ta take aiki a kai mun yi bincike muna kiran shi fertilizer of transition shi ne domin magacewar me za mu iya gaya manomi wani irin taki zai sa zai sa npk ne ko zai sa urea ne ko zai sa sulfa ko wani iri ne dai to sai an ya kamata a yi bincike domin shi taki musamman kaga dai yana da tsada hmm. saboda ka kaka karin kuɗi ne ga waje to idan ya zamanto ka saya da tsada ko kuɗiya ya biya kwalliya ba biya kuɗin sabulu ba to kaga ai bai da amfani hmm. so kaga waɗannan abubuwan kenan so wannan yana da wahala ka fito ka ce a'a kar ka sa takin zamani ko kuma ka to menene mafita ga haka eh ga manomi wanda yake eh shi sa ai yanzu muke ta yin abin da muke kira integrated farming misali kaga karamin manomi dama yana yin kiwo to kiwon nan da yake yi ya kamata kashin nan na dabbobi da sauransu ya tattara su ya kai su gona sannan kuma hatsina a ɗako sannan na ɗaya kenan na biyu akan tsaya a diba a gani kowace shekara wani irin yabanya ake shuka a wajen kaga bai kamata a ce ka shuka masara ba shekara uku ko hudu duka a wuri daya ya kamata ka hada kamar da su wake da sauransu haka domin mi domin ka juya to kaga na biyu kin na uku akwai yadda yanzu ita kanta cibiya na muna magana organic farming wato ko bakan yi kokari mu ga yadda za mu koya ba. mutane yadda su kansu za su yi taki din na gargajiya domin su zo su abin nan su zo su rika amfani da shi a gonarsu to kaga akwai mafita da yawa kenan wanda ba dole sai ka dogara da takin zamani ba domin kamar da aka faɗa takin zamani idan yi yawa ƙasa yana da illa to kaga kamar kai maganar wato abinci na halitta na organic. Eh. Za ka ga kuwa kasashen da suka ci gaba a fannin noma suna karfafawa manoma gwiwa wajen noma kayan amfanin gona na halitta wato organic. Eh. Wane mataki kuke ɗauka na ganin kun wayarwa da manoma kai su san alfanun noma kayan amfanin su na halitta? To, alhamdulillah ita dai ita cibin bincike da watsa dabarun noma ta Amurbel ta Zaria kowa ya san ta kowane manomi ya san cewar mu ba abin da muke illa banda mai ta yada abubuwa dabarun noma da sauran saka. Farfesa MK Uthman kinan daraktan cibiyar binciken aikin noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A tattaunawa mu da shi lokacin da ya kama na ziyara nan Washington DC. Masu mu sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin cikakkiyar amsar tambayar da na yi wa farfesa. Inda ma za ku ji ci gaban tattaunawar tamu. Yanzu a madadin bakon namu farfesa MK Uthman da ma duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin. musamman ma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fil hashin gumel ke cewa a huta lafiya.